Wato alheri ra'ayina game da wa'inan ah, wanda ake saki bayan an kama su daga ah, yakin nan na Boko Haram shine ni mu muna ganin kamar fa yayi hanzari ana cikin hanzarin sakin wa'inan mutane. Ko da yake wasu akan ce an tantance su ba su da wato wani halaka da mutanen nan wasu kuma suna da shi. Ah, ya dace a ce fa an tantance an zaunar da su a wani sansani an lura da lafiyansu da hankalinsu da, natsuwansu sannan kuma a duba irin aƙidinsu akasari za ki ji ba mabamai na tashi nan da nan da can wannan magana ce fita aƙida wacce take ta yi kanta a zukatan mutanen bai kamata ba a ce da an kama su a sake su a tantance su a zauna tukuna da su a duba hankalinsu da natsuwansu saboda irin Ah, ni yasu da suka shiga cikin irin wannan hali na jini suna ganin jini wasu an kashe a gabansu wasu an yayyaka su a gabansu ya kamata su samu natsuwa kafin su shiga mutane. Eh, wato waɗansu daga cikin waɗannan waɗanda galibi waɗanda aka saki dinnan daga ciki ana tsammani ko waɗansu matansu ne waɗansu ‘ya'yansu ne waɗansu kuma dai suna da wata alaƙa da waɗanda ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram nan kana gani za a yi ma waɗannan adalci da aka ci gaba da rike su don ana tunanin cewa suna da alaka da waɗansu da ake gani 'yan uwansu ne da suke cikin kungiyar Boko Haram? To wayannan ɗin ma ai suna da haƙƙi a gwamnati su nemo 'yan uwansu da abokan arzikinsu ba da an kama su ba su san inda 'yan uwansu ke ba da abokan arzikin su ke ba da inda za a tsugunar da su kawai ba a kai ko ina ba sai a ce an sake su sun shiga cikin jama'a ba su san inda za su ba wasu su ma akasari muna samun labari na akan cewa in suka fito neman yan uwansu suke ko iyayensu ko kuma mazajensu ko matayensu wanda yake wasu an kashe su wasu kuma suna cikin gari ko sun zama cikin wani su sansani ya dace a ce gwamnati ta ba su haƙƙin riƙe su domin ta jinginar da su ga iyalansu wanda suke na hakika suna nan saboda halima wannan yaƙi fa wani abu ne ka fito lafiya lau wani abu ne kuma ka zanna cikin mutane da irin wannan wato mm, wato girgiza da shiga hali da kai na neman 'yan uwanka wanda za ka gani domin ka ji daɗi ka samu sa'ida.